Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. yau da gobe yana taɓo batutuwa da suka shafi rayuwar matasa da mata. Kama daga zamantakewarsu ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, ƙananan sana'o'i, nishaɗi, girke-girke. Kai har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a zo a gani wajen ci gaban al'umma da dai sauransu. A yau talata shirin yau da gobe zai leƙa gana tare da wakiliyarmu hawa Abdulkarim. sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Sama da lama sauraron mu barkanmu da wannan lokacin ni ce taku hawawa Abdulkarim Yankwaniya da zan gabatar da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra Ghana. Yau shirin yau da gobe zai fara da jin amsoshin matasa maza da suka yi wa tambayar wai shin tsakanin 'yar siyasa da 'yar kasuwa da macen da ta yadda a mata kulle wanne suka zaɓa bayan wannan kuma sai jin takaitacce tarihin sarki Ahmad Idris sannan mu saurari hajiya fatima bintu rasul kan rawar da mata ke takawa a bangaren siyasa daga ƙarshe kuma mu saurari irin tasiri da sarkin samarin accra ya yi a rayuwar wai shin tsakanin mace 'yar siyasa da 'yar kasuwa da wanda ta yadda cewa ita a mata kulle a batta gida ta duba 'ya'ya da iyali wace za ka zaɓa a matsayinka na namiji wadda kake bukatan yin aure ka yi rayuwa da ita kuma har tsawon rayuwar tambaya kenan da muka yi wa matasa maza ga irin jawaban nasu. Ni mai magana suna na Isa Abubakar na fi gwamnati zaɓe zabe housewife dalili na shine ni ya kamata nema ni ya kamata duba gida ita na ta aiki da za ta yi ta taimaka muna shine kwanci hankali da kula da 'ya'ya da muke da su har dai wani lokaci musan kamar yanzu dai hali ta kai ko da sana da nake yin dan sa ta cikin ta zo ta taimaka wannan da hali ya yi ke wannan ni ke kula wannan har ila yau dai namijin na yana in charge because abin da na lura ko kuwa yake kawo mana da lura ko matsaloli cikin aurayya mu yanzu shine corporate lady ba matan ka ke kare ba kana so ka yadda ko kaka yadda corporate lady kake aura kake so ba matan kai kare ba ne mata na jama'a kenan idan ka samu yar kasuwa kuma yawanci yana gani ya samu yancin kansa wannan kuma akwai cikas wani wuri amma wannan da ake ke mata na gida aha ko kuwa na kulle ko housewife to ita wannan matan ka ce don kai kake sai mata sutura sai mata abinci kake komai kake mata to wannan lokacin akwai ladabi akwai biyayya akwai komai sannan kai ma kana make sure cewar ta samu kwanciyar hankali cikin lumana tana samu abinci tana samu walwala babu abin da zai tame ta. Sunana Ibrahim Abubakar mai wankin hula Fadama. Eh gaskiya ni dai a ra'ayina wadda zan ɗauka ita ce housewife ma'ana wadda aka ce housewife din nan ita ana nufin wadda za ta zauna a gida dindindin ba dare ba rana ko da yaushe tana tare da kai tana tare da iyalanka wajen yin abubuwa na cikin gida sabanin su wa'yancan sauran kamar da ake magana suna aiki wanda wannan aikin zai iya ɗauke musu hankali ba za su iya gudanar da wannan abubuwa na cikin gida ka'in da na'in ko ɗari bisa ɗari ba haka kuma ita ma 'yan siyasa ta iya yiwuwa ma suna da taro cikin dare za a tafi rali za a je mitin kaza da kaza wannan duk ba zai ba da wannan damar ta ayyuka na cikin gida wanda in kai musamman ma a ce kai mijin mai san wannan abubuwa ne na zaman na aikin cikin gida ya kasance ta kula maka da iyalanka da sauran sau da haka ni dai housewife zan dauka ina wannan ba. sunana abba jibrin abdulhamidu dan karamin bawo miya to gaskiya ni wani na auri mace yar siyasa irina kwarya ta bi kwarya saboda ni dan siyasa ne ita ma yar siyasa ce ina ganin halin mu zai fi zuwa daya kuma ta san aiki na na san aikin ta kar ta san kar akan na aure mazauniyar gida saboda ni dan siyasa ne ba ta samu lokaci kamar yadda take so ba zaka ita yar gida ta ta dau yan gida ko wani can amma ni a matsayina gaskiya gwanda aure yar siyasa saboda ra'ayin mu daya kusan layin mu daya za mu fahimta juna kuma za mu fi zama lafiya kowa zai wa kowa uzuri dangane da yanda harka take tafiya haka ne ni ma sunana abdulaziz mahmud gaskiya ne dai na zabi housewife na zabi macin gida sabida abin da ya sa saboda tarbiyyatar da yara ma don ni haka na fitan je ma dole ne ka samu wanda zai kula ma da yaranka don yara su ne matasan gobe in ka samu mata mai ilimi tana tarbiyyantar da yaranka gida kai ma ka fita nema ni na ga shi ne mafi alheri a gari ne don yaron ka bai samu tarbiya mun san gari yayi karfi amma shi da tarbiya hmm yaro bai da tarbiya ko ya gari yayi karfi wallahi bai samu albarka ni kuma ni ina fita in je in nemo in kawo sai sa na samu mata na gida alhamdulillah ni ma sunana abdulkarim ibrahim ina magana daga kanesh wanga ra'ayin da ya zo game da batun zabi ni gaskiya na zabi in cire mace na kasuwa mace da ke kasuwanci tana da taimakon da take ma mijinta domin yanzu garin ya yi karfi duniya ya sake shi yasa in ka samu macin da tana zuwa tana kasuwanci kai ma kana naka ran da ma naka ya faɗi ko naka bai tafiya macin da ya kama ma gidan dai ka samu mace na gari doshi ni dai abdul karim dai na zabi mace na kasuwa domin taimako domin za ka ba ga yara garin kuma bai tafiya shi yasa sunana tahiru audu ina kasuwan garba ne ni dai na zabi mata wanda ke gida yana kula da yara don kagan sabida me sabida an ce ma mata a yara kamin su samu tarbiyya sai mace ta gani to lallai dai ka samu irin wannan mace wanda take gida take kula da komai a gida to wannan ya fi ni dai zabi na kenan wannan tambayar ya haifar da babban muhawara tsakanin matasa maza da mata sai dai sabon sati idan Allah ya kai mu za mu ji yadda muhawarar za ta kasance amma yanzu bara mu tattauna da bakunmu na yau barka barkanka da shigowa wannan shirin yau barka barka muna gaisuwa ni ne mai suna alhaji ahmad abubakar idris wanda aka fi sani na da jordan sarkin sisawa na ghana kuma ni ne fasfan ba na musawa na great accra yamanan wannan kamin kamar ni ne garkuwa na Musa Wangaita Accra. Masha Allah. To za ka ɗan ya ba mu takaitacciyar tarihin ka? So rayuwa dai ni haifafen Accra ne, ina ga kira Mamobi. Daga wurin aka rene ne na tashi daga wurin no na school har technical kasku bayan wannan muka shiga cikin kasuwanci to cikin kasuwanci daga wurin kuma muka ya aure allah muna arzikin yaya mata uku allah ma waifu na rasuwa bayanta kuma na ya aure a takaitaccen rayuwar da nake ciki yanzu haka ne. To bangaren sana'a na aka fara za ka yi kaɗan bamu inda ka fito har ka kai haka? Eh a takaitacce dai rayuwa gaskiya harkan kan titi dai muka soma da shi kin gane. Aka ce harkan titi me ake nufi? <laughs> It means a lot you know. Eh to a takaitaccen rayuwar da na yi kan street dai gaskiya da na tashi matashi kaina yaki inda na fara rayuwa da shi kenan abin na fara sayarwa kenan daga nima har na shigo newtown har gari tudu ko'ina a dabarka sahara muna supply muna ba bushes da suke sayarwa to cikin wannan rayuwa ya kai wani lokaci gaskiya da na fara aje family shi na gan kamar rayuwan da nake cikin nan ba rayuwa ba ya kamata in sake rayuwa na domin ya kai wani lokaci na na family shi na tambi kaina kama ai cikin abin da nike ga zai yi wa washe gari a tashi yara na su tambayin man na daji maybe a ce na sarka ko wani wuri inda na fara tunani kenan shi na ce no ya kamata in sake rayuwa to daga wurin ne na quit out of drugs na koma into estates so allah sa estate kuma mun dace cikin estate yanzu fara shi estate ya kuka fara shi eh, mun fara shi ne gaskiya ina da wani mai gida ban go into estate nan gaba da ina da wani mai gida suna da consecrated asset da aka karbi a hannun babansu to zamanin kufuwa aka release assets aka ba su to bai da wanda dai zai yi taimake shi su recover assets shi ya kame ni daga wurin neman na da yan wayen da suke cikin aikin kasa daga wurin na contactin su if they are need of help su taimake ni yadda za mu yi mu recover wannan filaye da gidaje daga wurin kenan da na shiga ciki daga wurin su she suna kamini araka shi ce o oh, ga wani kasa da mun siye in akwai jiki an siye da ya sar shi aka za ko za ya yi shi aka daga wurin kenan ni ma na fara mu sayi kasa mu sayar har yi kai da muka kai mu ma yau muna gina gidaje muna sayarwa kasa kake so mu ya mu baka gidaje farming land ni whatever you want into estate land mu ya mu baka to eh, ya aka yi aka baka sarauta ka cancanta ne kai ka nemi sarauta eh to sarauta dai na gani matasa suka decide kuma ba da wani plan ba kawai zuwa maulidin shehu abdulwadud zai maraka tijjaniya farkon zuwa na maulidin kenan ni ban taba zuwa maulidin ba amma kullum ina kwadon maulidin da for past three four years before wayi wannan sarauta gaske shekaran da na ce wannan maulidi shai na sa manyan kaya da mu fita filin maulidi eh, eh, kayan hausawa three pieces gaskiya that was the first day kuma na sa three pieces ban taba sawa ba ranar farko eh, agwada ranar farko kenan da na sa agwada kuma late wife na Allah jikanta ta ce wai na sa in eh, yi picture sai mata ta gani hau zai mini gaskiya da na sa na tambi fumbo na ce ya duba ya kayan ya yi mini shi ce a ah, wanda ya kamata mu baka sarkin sisawa ba wani yanda aka yi daga wurin kenan shi suka support kama a ah, ya kamata ha baka sarkin sisawa ta daga wurin da muka fita fili maulidi ba babban maulidi akwai wani karamin maulidin da muke zuwa gefe na nuru tijaniya daga wurin na matasan eh, daga wurin kenan aka yi wannan sarauta to mande da muka komo accra maulidin sarkin dagombawa daga wurin aka shaida ma shehu zaim arkatu tijaniya da shehu tijani sise da chief national chief imam daga wurin alhaji papa angola matasa suka gan shi shi ya kira ni na zo aka introduce ga shehu tijani da imam da zahim daga wurin su ma suka albarka suka ce ah, dukkan su ne sarkin su ba na matasa kade ba suka ce ah, ya kamata a sake shirin sarautan kuma muka sake shirin sarautan muka zo muka yi shi daga wurin lokacin an ce ma a yi shi Greater Accra don matasan mun ce na new ne daga wurin da aka kawo aka introduction she su manyan suka kama suka ce ah, a yi shi na Accra gaba daya can da aka sa rana shi sarkin dogonba shi mai ce a'a sarauta in ka fara ake gani yadda za ka yi sarauta shi shi zai bari a gan sarauta amma da shi ra'ayin shi kar a yi shakra a yi shi gana tun da ni ne farkon da aka fara yi ma wannan sarauta kar a yi mini akra daga baya wani sarauta ya mai kyau ya ce a ba shi gana ya zama muna rigima don sarauta na da rigima shi sa da shi ra'ayin shi ne mu yi shi gana gaba daya can da aka yi kenan aka yi sarautar na ghana gaba daya na shi kwa ɗayan sarautar musawa to tafiyan kamar da kika sani musawan shi dama rutun kenan da kika ni kai ba moshe ne eh ni ba moshe ne kuma ni ba gobiri ne <laughs> ni me iri biyu ne daga wurin kenan da musa suka gan kaman a irin tafiyan da ake yin nan ya kamata ni man na cikin masarautan musawa don sun gan kaman sisawan sun kwace sarautan yadda aka yi kenan eh, sarki na basigiri ya ce ha yanzu zama mai next of king ah, na san tun da wannan da an fuskanci kalubale na rayuwa so wani irin kalubale haka ka fuskanci a rayuwa eh, challenges dai as a youth ka face amma sometimes nan kamar yadda ni na je na fadi cikin drugs lokacin gaskiya na yi nadama da wannan rayuwa ya abubuwa da yawa yau da inda na gan kaina da jiya inda na samu kaina mm. shi sa na advice ni youth de in ka fara tashiwa akwai wasu irin abota da ake yi ka kiyaye kanka cikin waɗansu batun wani shaye-shaye kullum na gani kamar allah kiyaye ni tun bigini da irin rayuwar da na yi da inda na bin nan duka allah kiyaye ni da shaye-shaye ban yi shaye-shaye cikin wannan rayuwar da na yi duka yi shaye-shaye ba to wannan na gode ma Allah amma ka most of friends na ni da su muka tashi cikin wannan rayuwa duka yau na ganin su ma da yawa ban nuna su kamar na san su saboda inda Allah ya sa su jarabtan da Allah ya musu shi sa na wani in ka tashi a a youth ka san irin mutanen da za ka yi tafiya da su mu kiyaye kanmu da wayansu ababai kuma da neman kudi sauri neman saurin neman kudi ya yana contribute a lot about uh, youth sosai ma daga wurin ya kamata muna kiyaye kanmu. Ko shawara da za ka yi matasa ga baki ɗaya da duniya? To matasa dai ni kullum magana guda nake yi kamar koya kake kaka gan kanka ka bar duniya su cire ka amma kai ka kawo kanka kasa. Ajiye kanka kasa. Ajiye kanka. Idon ka ya zo kasa. Ka bar mutane su gane kai wane ne har su fito da kai. Very good. kuma ladabi ya yi very necessary yau inda nake gan kai na an ka duba mutanen da nake ma'amala da su na kasa kasan ga yau zaka ce kowane musulmi na kasan ga da gari ke ji da shi duka ina maamala da shi yau wurin kawai na gan na shin ce ba gwaninta na bane yanda ladabin da nake tafiya da su am member of council of zongo chiefs amma ba wurin na fara sarauta kin gane amma irin tafiyan da nake yi da su da irin ladabin da nake yi da su suka gan kama ah, ya kamata ina cikin wannan cancel tafiya idan kai ya wanke hannunka da kyau zaka yi ci abinci da manya kamar yadda masu iya magana ke daidai wannan lokacin kuma muna tare da bakuwar mu yar siyasa ce za mu ji irin rawar da yan siyasa mata ke takawa to salamu alaikum hajiya barka barka ka dai ya gwagwarmayan siyasa da aka sha wannan zaben alhamdulillah alhamdulillah allah ya kawo mana komai sauki muna yi ma Allah godiya abin da zan ce ke suna na Fatima Jibril an ce wannan zaben da aka gudanar wanda eh, John Dramani Mahama ya nasara mata sun yi gwagwarmaya ciki sosai me za ki faɗi alhamdulillah muna yi ma allah godiya kuma muna yi ma babanmu john dramani mahama godiya saboda ya tuna da mu mata yadda vice mace shi sa wannan kuma ya bar mu kuma mata mun gan kanmu kama mu ya muje fa abinda da da muke duban kama mace ba ta yi mace ta yi yi yanzu so muna yi mai godiya bar mu kuma matan na mu kuma mun tashi mun saya ko da ma baka da ilimi ma ba kai sukun ba ka san kaman kaya ka je gaba kaya ka san ka kafan ki kinye ki abin ba ke expect ba shi sa wannan yana kara muna um, karfin gwiwa shi ya sa kuka fito mata sosai shi sa muka fito kuka mai wato campaign campaign sosai shi sa muka fito <clears throat> domin kullum afirka muna duba ana duba maza ana tunanin maza mostly ya fi mata mm. amma kika duba most of the kasashen nan mm. kamar lets lati tura kamata ma na su zama president amma afirka ba riga mace as wani abu amma mace tana tausaya ma al'umma ya fi maza inda mm. na yi magana da ke mm. domin muka duba germany ita wanda aka cire ta daga bayan ga mm. da aka dora namiji mace ne ta stay kai over 20 something years mace ke shugabantar jamus yeah before ok farko kamin ya kamin ta sauka mace kenan kuma she ta ba mata gwiwa mm. ta kama musu tabar muka samu karfi mm-hmm. sosai take tausaya muna mm. so yanzu nan da john ramani ma shi ma ya doki mace as vice mm. mun gan kamar lalle mu kuma mu kai inda ba mu space kamar mu mu kai ba to ya kike ganin yanayin siyasan Ghana mata eh shi ne ke fadi na aikin siyasa ba na maza kadai bane kowane ne in dai kana da zuciya kai ka yi kuma mata ya kamata mu tashi mu tsaya mu kai inda muke so mu kai matan afirka muslim muna tunanin baya ya yi bai yi ai magana ba magana tana tunanin jejin da za a jejinta shi sa shi ke push mu mata da yawa baya amma da tunanin maganganun da za a fadi mm. amma this time around na ga mata sun waye most of the sisters mu na gan sun take positions kadan cikin politics kamar woman organizer wasu deputies can understand so mm. which means suna improve ci gaba so kina ganin akwai future akwai future ya akwai future yanzu mm. don mostly yanzu matan na suna push suna so samu positions kowa na so samu cikin siyasa siyasa shi sa akwai ci gaba sosai tunda dai kin ga in mace mm. tana da position tana tunanin mata don uwa ce ta yi tausan ta ba mata mm. in dai kamar position namiji ne maybe thoughts shi bai zuwa ta sa'idin mata kamar ya kamata a ba mata dama haka a yi ma mata haka domin in na ji eh, cikin campaigns su su dai wannan suna kokari su duba inda za su taimake mata a ba su kudi su yi kasuwanci ba da riba ba mm. da ababai a bude musu account can understand so which means akwai future mm. with her inda maybe in john ya yi tunanin maza ko da ma ya manta da mata ma ita kuma mace ne ta yi ta kawo ta ce oh, bari mu yi ma matan kuma haka sai sa ina gan kama akwai future so ya daga darajar mata kawo ta kawai da aka to me za ki gaya wa matan duniya duka musamman kan siyasa to ina gaya ma yan waye na sisters na mata kama in dai kina da wani buri a cikin zuciyanki ki bold just go forward ko da ma abin da kike son kenan in dai baki dace first ba kai mi kamar kin lose just continue pushing it domin zama nan ga tun kaman ce ina yare shi na tuna wannan ina gan kaman cousins na sun je turai shin ce muna je turai sha ce min mi za ki turai aka suke tambaya na shin ce a ah, ai ni mana je to shi ce a ah, ai maza ka ke zuwa hustle ina hmm. tunawa those times maza ka ke zuwa hustle aka suke gaya min amma ni within me na na san kaman I'll be there. Na te, na te, kuma alhamdulillah ina yi ma godiya da inda na kai yau. Kina ga ta su kuma su tashi su saya kar su take decision kamar suna so su yi tafiya ko su yi ma kansu wani abu ne ce ke mace me za ki ki no you can do it. Shi sa kowa ya sa focus. ya so inda kana da wani niyan zuciyanka just you ya ka ci gaba ka je na gode sosai to madalla wancan satin da ya mu saurari yadda mai martaba sarkin samarin accra alhaji salisu maude ya ba mu tarihinsa yau ma mun sake gayyato sa domin mu ji irin tasiri da ya yi a rayuwar al'umma wata ba so kai da kanka ka gabatar min da sunan to sunana muhammad salisu sagir maude to to yanzu mun zo bangaren tasiri da kai a rayuwar al'umma masanka na mai martaba sarkin samari mu fara da matasa tun da kai sarkin samari to alhamdulillah kamar yadda na riga na gaya miki na riga na zama jagora na al'adu da menene to idan duk waɗanda za su ce mi kamar shekaru ashirin baya na dawo daga ingila kowa ya sanni da saka kayan hausawa mm. ko aiki ma zan je shi ga na sa three wanda ake cewa three da babban riga na da komai da shi nake zuwa ofis in aiki a wannan lokacin mutane da yawa ba su ma gano muhimmancin abin da nake yi ba to ni kuma lokacin ina son in siyar da gargajiyanmu ne da al'adunmu to alhamdulillah da saka hula tangaren nan da me da kike gani duka gashi yau ya zo ya shiga ko ina idan ma kika duba annan ma da menene duka kowa na irin ban ce ni ne wanda amma ina ɗaya daga cikin waɗanda suka haska suka bari wannan abin ya yi ma mutane sha'awa sosai sannan kuma na biyu idan kin duba haye-haye mu na wurin sallah da sauransu mm. mun ɗaukaka wannan abin mun nuna ma mutane su dinga kwaikwayo da arewa da suturan da ake sakawa kawai ta doki wani irin doki da menene duka an yi wannan aiki to almuhim wanda ma ni zan ce shine da ni da kanina da sauran jama'an gari mun set up eh, abubuwa da yawa da kungiyoyi da yawa interesting yawa interesting mu ne kawai mu wayar da samarin zango a dinga damawa ana sha da shi lokacin da muka yi wannan mun zauna ne muka ce ya kamata a ce shekara goma daga wannan lokacin ko shekaru goma sha biyar daga wannan lokacin mun samu 'yan uwanmu 'yan zango su ne waɗanda ake damawa da su ɓangaren siyasa ɓangaren eh, likitoci bangaren accountant bangaren kimiyya da fasaha ya zamana da su ake damawa alhamdulillah idan muka duba muka waiwaya muka gani she mu ga mun zo da yawa samari da yawa da muka samu mu'amala da su yau suna inda suke faɗi ake ji idan kika duba kin ga citation ko certificate of recognition da yawa nan duk ƙungiyoyin da muka taimaka ne suka ba mu suke gwada muna kin wannan ma citation ne suna godiya da irin yadda ku karfafa gwiwansu yawa da aka karfafa gwiwansu da kuma irin tallafin da aka ba su alhamdulillahi suna nan da yawa ba zan iya ma kira miki suna su da yawa ba da muka zama patron nasu muna ciki kuma har gobe to abin da ya sa ma aikin ya dan sauki yanzu mu kuma mun samu yaran da su ma mun mentor su su ma yanzu su suke mentor wasu yasa aikin mu ya dan rage sosai da kai ka ba mu misali irin nasarori da ka samu a rayuwa to alhamdulillah nasara dai gashi ina ina ina mai ji da lafiya wannan ma alhamdulillah ina ji nasara ne amma sai ka na shugaba sannan kuma alhamdulillah Allah ya mini wani baiwa da ina samun mutane da jama'a da suke zuwa su zo su gaya mini cewa ai sun ji magana na da na yi wuri kaza tun wannan lokacin ya sa su ma sun ɗauki iliminsu da muhimmanci su ma ga inda suka kai ko wani ma ya zo ya maka godiya ya ce da ya je wurin aiki inda ka je ka saka shi ka ba da suna da menene ga abin da ya yi kokari shi ma ya samu daga nan ko irin wasu tasiri wurin aiki haka da kuka taimaka ma matasa musamman mata to alhamdulillah muna tare da su ma matan da ai ba mu su baya ba to amma kinga kamar yadda addinin mu yake gwadawa harkar mata muna bar ma yan uwanmu mata ne su yi yasa muna da kamar su maryam jado su hajiya zaliya kasim su maryam muhammad duk eh, mutanen da muke wannan abu da su ne amma su ne waɗanda suke su ma idan wani abu ya zo na mata taimakon mata sana'a hannu kuna da wasu kungiyoyin da kuke bayarwa kuke hada eh, ya so shi su su wayar da kan matan ko su gwada musu sana'ar hannu eh. to akwai wani abu da zaka faɗi dangane da hakan na wanda ya danganci yanayin yanzu da matasa ba sa son sana'a ana son kuɗi da sauri to wannan wani kalubale ne da yake duk duniya duka ba nan kawai ya shafe mu ba amma idan muka duba munan ghana muna da wani abu da muke da shi matanmu suna da ƙwazo wurin nema to kin ga so wannan ba za mu faultin su da shi ba matanmu suna da kwazo da kokari wurin nema su taimaki mazajen su to mazajen mu ne yanzu suke so su zama wani abu daban da kowane sana'a ko kowane aiki ake da shi yana da muhimmanci muddin sana'a ne to amma yanzu abin da muka zo muka samu kanmu ciki duk duniya ne abin da ake cema materialism mutane suna kallon me wane ke da shi ya mai da shi mutum ko kuma me wane ke da shi ya mai da shi mutum a'a muhimmancin sana'a da muhimmancin nema ya kamata duk muna bari muna wayar da kan samari muna bari suna ganewa wani abubuwa da muke yi ne wani sana'an ko aikin shi a ce a wannan na mata ne ko kuma wannan na maza ne gaskiya da akwai irin haka an fi son mata suna cuɗanya da oh, mata maza kuma su dinga cuɗanya da maza to amma ni abin da na gane ne idan ka tashi gidanku ana siyar da abinci kai dan zango ne shi kai kadai ne ba wani na mace wurin kai ne namiji za ka iya manajin wannan restaurant kai ma ka rent mata su zo suna aiki a maya zama kai ne akan aikin kai ma gadon gidanku kenan kana yi shi aka duba ka da shi shi aka yi babu there is absolutely nothing wrong idan ka kama wannan kai ma ka dauke shi ka kai da shi wani level to abin da muke gani ne shi ka gida ana siyar da abinci mai kyau ko wake ko tuwo mai kyau da yake ba mata gidan da za su gaji wannan aiki ga aikin ya mutu daga wannan aikin ya tashi ya koma hannu wanda ba community idan ana haka arziki yana barin community mm. na fi so muna barin wa'annan arzikin cikin community mu so kai namiji ne ka yi karatu gidanku aikin gyada ake yi she ka duba ya za ka ɗauki wannan aikin kai kuma ya zama na ka fara export ka taking shi up to the next level idan sarrafawa ake yi kai ka zo kana packaging shi yanzu kai ma kana fita da shi kana siyarwa irin wayannan abubuwan ya kamata mu duba shi wayannan arzikin ya saura cikin communities mu shi a samu yalwantaccen arziki sosai. Shirin za mu ta tasiri a nan. ta da wannan shirin za mu kawo karshen shirin yau da gobe. Ni ta ku Hawawu Abdulkarim faniya ce na gabatar da shirin yau daga nan birnin Accra, Ghana. Masu sauraron mu a nan kuma muka kawo karshen shirin namu na yau. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. tare da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki sa Julie Leathers Gresham. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. Amurka yau ta